yau da gobe daga muryar amurka a washington dc Masu saurare Assalamu alaikum da fatan kun yi ƙarshen mako lahiya. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu haka kuna sauraron shirin yau da gobe ne kai tsaye a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin VOA da voahausa.com. Masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jimrau. Kamar dai makon jiya yau ma shirin yau da gobe na kan maganar bautar da kananan yara irin yaran nan da ake hadawa da ayyukan da suka fi ƙarfinsu waɗanda ba a barinsu su mori ƙuruciyarsu sannan kuma muna tafa da filin ayar mu ta yau. ya amanu أيها الذين آمنوا mai الخمر wal an Wai shin yara sun san mai azumi? azumi wata ibada ce wanda ake yi daga safe har dare azumi ibada ce kuma umarni ne daga Allah Zauren matasa zai ci gaba da muhawara akan bautar da ƙananan yara a ƙarƙashin jagorancin Madina Dauda. Ba yaro aka rataya mu hakkin ciyar da iyaye ba. iyaye aka dora ma wannan haƙƙin su ne to kin ga irin waɗannan abubuwa akwai nakasassu musamman ma arewa waɗannan almajiran da muke samu zaki ga ƴaƴan su ke musu jagora kana ɗan shekara bakwai ko ɗan shekara goma ina me ka sani kan neman kuɗi wai shin hakkin ciyarwa ya rataye ne akan 'ya'ya ko kuma akan iyayensu kuskure ne a ce an dora ma yaro sannan don ya nemo abin da zai ci so ya taimaka wa iyayensa wurin abin da za a ci a gidansu. Halima Abdullahi da Hajiya Lami Ismail Murtala da Malam Abdullahi na tafi da tattaunawa akan batutuwan da suka shafi mata a watan azumi. Amma kafin nan za ku ji amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako akan sa yara talla don neman kuɗin ciyar da gida. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Da farko ga amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako akan ko ya kamata yara su nemo kuɗin ciyar da gida? Tabbas, tallace-tallace na daga cikin hanyar da ke lalata yara. Don haka ba daidai ba ne iyaye su dinga ɗora wa yaransu tallace-tallace ganin cewa ba su ba ne Allah ya ɗora wa ciyar da gidan ba. Sako daga Nura Bello Daraja Kaset Gusau. Ya danganta in iyaye ƙarfinsu ya ƙare, ‘ya'yan sai su fita su nemo su ci da iyayensu, in kuma ƙanana ne, tofa suna wuyan mahaifansu, sai dai kuma akwai marayu, akwai gajiyayyu. Wasu iyayen ba a san ransu ‘ya'yansu suke talla ba, sai don ba yanda za su yi, wallahi Allah ya sa mu dace, amin, saƙo daga umzizzo mai biskit fage. Ai wajibin iyaye ne su ɗauki nauyin 'ya'yansu, ba 'ya'ya ba ne za su ɗauki nauyin iyayensu ba, saƙo daga awwal zakari. Yana daga cikin hakkin ɗa a kan mahaifinsa ya ilmantar da shi ko ya ba shi ilimi, sannan idan har ya kai lokacin aure ya aurar da shi. Haka manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi umarni a gare mu. mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu ba wai mu ɗora musu alhakin ci da gida ba. Saƙo daga Limantawa Anas Tukur. Yau da gobe, haƙƙin ciyarwa da tufatarwa na wuyan iyaye, ba yara ba, waɗanda su kawai abin fata su kasance a kan hanyar makaranta don neman ilimi. Ko ya kuke gani VOA Hausa Service, Saƙo daga Awwal M. Yusuf. Wannan ya zama kamar al'ada tamu. irin ta Hausa sai dai addu'a. saƙo daga Abubakar Musa. Su ma iyayen dole ne ya sa suka ba yaran talla. Ai ba wanda ya fi su san yaransu. Saƙo daga Bashir Isa. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta fara cika alkawarin da ta yi na magance talauci a ƙasar idan dai ba yaudara ba ce. Saƙo daga baban Babangida Rangwamgwam. Ai duk yadda talauci ya yi ƙatutu a gida, bai kamata a tura yara ƙanana su nemo abin da za a ci ba. Saƙo daga Jamilu Ahmad Wasagu. Assalamu alaikum VOA Hausa. Nauyin iyaye ne su ciyar da 'ya'yayensu, su kuma ilmantar da su, kai har ma da tufafar da su. Saƙo daga Murtala Yahaya Makanike Rogogo. A gaskiya ban ga dalili da zai sa na tura yarana zuwa talla ba sai dole, ko kuma ba su da wanda zai taimaka musu kaga kuwa wannan dole ce Allah ya raba mu da talauci sako daga Ibrahim Kano duk uba nagari ba zai so ya ga ya sa mace tana talla ba amma idan namiji ne to da sauki akan mace sako daga Adamu Muhammad Abdullahi Yanzu kuma ga Madina Dauda da abokan tattaunawarta a zauren matasa. A yau Zainab Maskace za ta karasa bayanin da ta fara yi a makon jiya idan kuna biye da mu dai suna wannan muhawara ce akan maganar bautar da kananan yara. Kuma har ila yau dai kamar da yadda ni na faɗa. Idan yanzu a ce misali Malam Ibrahim shi manomi ne. ai zai so a ce cikin 'ya'yan shi sun tashi wani ya zama manomi ko da ba zai tursasa masu ba ko da zai ba su tarbiya zai ba su ilimi da sauransu zaki tada akwai wani yaron daga cikin su da yake da sha'awar yin noma so yana da kyau in ka taimaka mishi da shawarwari da nuna shi ya ga abin da kake yi ya mishi ne ya bashi sha'awa so kana bashi um, shawarwari yana gani kana sa shi a hanya kinga ko zai tashi a mutumin arziki so kuma wannan gwamnati ce gaskiya ya kamata su kamar su din ya kamata su yi kokarin gano yadda za su tursasa gwamnati kokarin kafa ma kowa wannan doka ba hujja bane ba in gwamnatin tarayya ta ce za ta yi jihohi ce ba za su yi ba ba su da wannan hujja su ita gwamnati ya kamata ta san yadda za ta yi ta tursasa musu saboda ba mugun abu bane ba a gani na duka yaran mu za mu taimaka mawa ko manoman ma mutanen mu da suke noma ai ilimi ba zai hana yin noma ba akwai manoma da yawa yanzu da da ilimin su suke noma wani noman ma sai ka yi ilimin da kasan kan noman sosai da za ka yi arziki da noman eh, shugaba obasanjo manomi ne tsohon gwamnan nasara manomi ne kuma duk suna cin amfanin iliminsu da har za su in suka yi noma su san cewa za su fitar da shi har kasan waje su siyar so gaskiya ilimi yana da mahimmanci sosai ma noma iyaye suke so 'ya'yansu su yi ilimin zai koya musu noma ai a makaranta ma akwai eh, agricultural science eh, wannan duk harkar noma ake koyo eh, so baya hana ilimi ban taron numfashinka ba eh. ban taron numfashinka ba da kaji na bada misali da noma shine mafi saukin abinda zan iya maka misali da shi ka gane ba wai na ce noma ba kawai yanzu misali masu bada yaran su ai su zama kamar house girls din yawanci zaka ga an yi yarjejeniyan cewa eh a maimakon kuɗin da za ku bayar da ku biya ma yarinya makaranta amma ba kowa yake yi ba ba kowa yake yi ba amma ka gani kamar ku ko gwamnati za su iya kafa doka akan wannan in ba za ka biya ba aka kama ka da wannan laifin za a hukunta ka in har kai ma iyayen yaro alkawari zan sa shi a makaranta ka zo baka sa shi ba to za a hukunta ka kuma ba kowa bane yake yake iya rike yaron wani wani zaka ga abin da ba zai taba yadda ya madan shi ba yana kuma yi ma wani akwai yara ƙanana da aka gansu yan shekara bakwai takwas suna aikin hausa zaka ga yaran da aka ba su su goya shi kanshi ya fi karfin su Fatima me kike hange a cikin wannan bayani da aka yi yanzu na waɗansu yara da iyaye ke kai su gidaje su ce ga ɗana nan na kawo shi aiki maimakon ki biya kuɗi ki sa min shi a makaranta ni duk gaskiya wannan dai duk ban amince ba saboda wannan alkawari ne na wannan zamani za ku yarjejeniya ka da iyayen yaro da an zo kuma magana sai canza bayan da aka yi ba tana ganin yarinyar nan idan ta bata ta je makaranta aikin nan wa zai kama mata so don ki alkawari ki ce kin ba da yarki a biya mata kuɗin makaranta ba shi ba ne ni ban bi bayan wannan ba don yana iya canzawa ta je ta kai yarinya ta ta wahalar da ita kuma babu makarantar a ta abin da ni na gani gwara a kafa dokan hana ba da yaran yafi amma kamun a yi a tabbatar da cewa iyayen nan su ma ba a shiga hakinsu ba ba a shiga gashi nan gwamnati ta yi doka amma kuma sauran gwamnatocin jihohi ba su amince ba eh to dalilin da ya sa ba za su amince ba saboda 'ya'yan nan su suke zuwa su nemo su baiwa iyayen idan an kwashe musu wannan 'ya'yan to wa zai kawo ya basu gwamnati fa daga tayi wannan ta taimaka yaran iyayen ko su mutu ko su yi rashi kenan ko to bai kamata ba ya kamata in za a ɗauke musu 'ya'yan sai a tallafa musu da yanda za su dogara da kansu har 'ya'yan su su samu su ilimi shi isa na ce talauci shi duk yake kawo wa'annan matsalolin idan sun taimaka musu sun ɗauke yaran nan sun ba su guri to su ma a tabbata cewa an sa musu madogara inda za su ci abinci su iyayen kenan amma a ce an kafa musu dokan nan an ce kaza da kaza kuma babu mai duba su talauci ta yi yawa a ƙasa ya kamata a duba talauci diddai ita ce makasudin wannan matsayi. zainab kin yadda gaskiya ban yadda ba saboda ai ba yaro aka rataya ma hakkin ci yadda iyaye ba iyaye aka dora ma wannan hakkin su ne kuma ko in su yi ko ba su yi ba za su je su ansa ga Allah hakkin su ne so ni ban yadda ba wai akan cewa dan an dauke yaran sai gwamnati ta fito masu da hanya in gwamnati ta taimaka ga baki ta taimaka yadda ba ma sai an ɗauke yaran daga wajen iyayensu ba saboda babu wanda ya dace ya yi tarbiya ga yaro in ba iyayen shi ba ko ba haka ba to alal misali Zainab kaman a ce makaho ne yana tare da ɗan ƴaƴansa kina tunanin mata ce musamman arewa irin arewa mu da mata ba sa fita su je su yi wani aikin wahala kina gani ita matan za ta iya ko kuma dukansu su zaman tuna kasassu tunda na kasassu suna auren junansu za su iya fita suna kuma haihuwan yara kina ganin wa'annan ba 'ya'yan suke taimaka musu ba za su iya fita su nema kamar yadda kika ce to kin ga irin wa'annan abubuwa akwai nakasassu musamman ma arewa mu wa'annan almajiran da muke samu zaki ga di 'ya'yan su musu jagora suna neman abinci da su muddin ba yaran nan zaki ga 'ya'yan wasu za su kuma zuwa su don har hayan yaran ake yi dan jagora ya haya ya kawo in in ba shi da shi kenan to kin gan yana da shi kuma me zai sa ya dauko dan wani so akwai nakasassu saboda haka domin a kare cewa kuma in da wannan ai yara da ake eh, misali da su a wannan dokokin ya mutane ne wanda ba su san ciwon kansu ba in za su je nema in ba bara za su je ba a basu me za su je su yi wanda har za a ce da mutunci har a basu kuɗi abin da ake cewa yaro daga kamar shekara biyar zuwa shekara sha takwas ya zama cewa yana makaranta ya dan samu ilimi da daga wannan lokacin ya zama ba yaro ba kuma ya zama matashi a lokacin ai zai yi amfani da duk karfin da yake da shi ya je ya samu ma iyayen shi abin da zai ci amma kana dan shekara bakwai ko dan shekara goma me ka sani kan neman kuɗi tuma dalla kun san cewa ba haƙƙin ƙananan yara ba ne su fita neman kuɗin ciyar da gida ga Malam Hadi da bayani. Da farko dai ya kamata a ce mai sauraro ya fahimci wane ne yaro. Yaro shine duk wanda bai kai shekara goma sha takwas da haihuwa ba shine yaro ko yarinya. a sannan kuma a al'adance a musulunci ciyarwa haƙƙi ne na yaro a kan iyayensa ba haƙƙi ne da ɗa za a ce zai taimakawa mahaifi ko mahaifiya gurin sauki shi ba ba ma waya ɗora shi akan yaron ba a'a ko da taimakawa ma ba a ce babu inda wani doka ta tanada a addinance da za a ce ɗa zai taimakawa mahaifinsa domin mahaifin ya ciyar da wannan ɗan saboda haka kuskure ne a ce an dora ma yaro talla don ya nemo abin da zai ci ko ya taimaka wa iyayensa wurin abin da za a ci a gidansu. Akwai abin da ɗan adam yake ce ma justification wato hujja. A duk lokacin da mutum yake so yi wani abu wanda yake na daidai ne ko ba na daidai ba ne yakan nemi hujja da za ta ba shi ƙarfin gwiwa yin wannan abin ta ba shi kariya. Daga cikin hujjoji justification ɗin da mutane ke bayarwa wurin ɗora ma 'ya'yansu talla Shi ne talauci wato ana ganin cewa kasashe irin su najeriya sun shiga cikin talauci iya wuya ta yadda wato iyaye maza ko iyaye mata ko kuma namiji da macen sun shiga talaucin da ba sa iya ɗaukan ɗawainiyar rayuwar gida abin da ya kama daga abinci da abin sha da sutura da harkar karatu to wannan na ɗaya daga cikin abin da ya sa iyaye suke ɗora ma 'ya'yansu talla na cewar su sun gaza kaiwa iya mikidarin da ake nema na su ciyar akwai wasu 'yan hanyoyi ƙanana-ƙanana wanda za su iya saka 'ya'yansu a ciki wanda za su iya yin abubuwa na talla wanda za su iya taimaka musu daga ciki kuma akwai jahilci wasu da dama jahilci ne ma yasa suke dora ma kan 'ya'yansu tallace-tallace din nan da kuma ma wasu abubuwan da yake ma da talla din tunda ana magana ne na child abuse akwai waɗanda suke yin abubuwan da sun ma tsallake sun wuce tallan a wurin barna wurin wato sakan ma 'ya'yansu damar da wasu za su iya lalata da su a shekaru masu karanci domin su samo musu abin duniya to jahilci shi ma na taka rawa wurin wannan sannan kuma akwai wasu bangarorin da kuma al'ada ce dora ma 'ya'ya musamman 'ya'ya mata talla za mai sauraro zai fahimta cewa har matan nan ya fi karfi ga 'ya'ya mata fiye da 'ya'ya maza a al'adance a tanade-tanade na wannan wato al'ada ba laifi ba ne bilhassali ma taimako ne 'ya'ya mata su taimaka wa iyayensu mata wurin tara musu abin ɗaki ko da ma kuwa ba talauci ne sa suke yin wannan tallan ba to waɗannan abubuwan na daga cikin abubuwan da shi wato mutane iyaye ke kalla suke sa 'ya'yansu a wannan mummunar ta'ada ta tallace-tallace daga cikin illolin da wannan abin yake haifarwa shine ana samun physical abuse wato inda za ki ga yaran ana dukan su ko ana marin su ko ana musu kwace ana illatar da jikinsu wato wato a harkar wannan nema din da suke yi daga ciki akwai abin da yake emotional wato irin maganganun banza da barazana da suke fuskanta daga musamman wurin maza da suke manya waɗanda yawancinsu su ne kwastomomin da suke sayan kayan da waɗannan yara ke talla haka zalika kuma akwai abin ma da yake na sexual abuse yarinya abin da ake cewa teenage pregnancy yarinya da bata kai wuce shekara sha biyu sha hudu sha biyar ka bata kai sha takwas zuwa tana talla a gaban iyayenta ta fita za ta iya gamuwa da ɗaukan juna biyu wanda yake wato ba wanda ba a shirya ma ba har ma wani lokacin ana iya gamuwa da haduwa da wato wasu cututtukan da suka shafi kamar su kanjamau dinnan da sauransu a dalilin wannan to idan al'umma ta fahimci wannan da wanda yake dora ma 'ya'yansa talla ko wanda ya bawa matarsa dama ta dora ma 'yarta talla ko ɗanta da kuma wanda shi bai ma yi hakan ba dukkanin al'umma suna cikin haɗari idan suka fahimci wannan abin duk lokacin da kake neman wato mafita yana da kyau shi ma a daidai wannan lokacin mutane su gane wato illolin abin idan sun gane illolin abin shine za su fahimci cewar akwai buƙatar manufa yanzu kuma ga halima abdullahi da hajiya lami maye da malam abdullahi za su ci gaba da tattauna wasu akan batutuwan da suka shahi mata a cikin watan azumi مرحبا مرحبا وتن azumi watan bauta da ɗimbin وتن watan ni'ima da shan daga karfe hudun nan zuwa karfe biyar da wani abu kin gama kin je watakila in ke mai tsaftace ma kin yi wanka kar a jiki da warin hayaki da dan ta yawa kafin ki ce me kin hada wa mai gida wallahi akwai mai gidan da shi ana kiran sallah so yake sha ruwa ko kuma so yake ya sha kunu to kina can baki gama ba kullum in ya zo tana kicin kullum kina kicin saboda haka kin ga anan ma tashin hankali zaki ta kirkirarwa da ke da mai gidanki da gangan saboda da gangan ne wannan ganganci ne tunda kayi shekara da shekaru a gidan miji ya kamata a ce ka san yadda kake tsarin komai naka na gidanka ka yi ka gama shi akan lokaci to amma kuma a wasu lokutan antilami ba kya ganin da laifin maza waɗanda shi kuma bai tashi shigowa gida sai karfe biyar sai ya kawo miki kaji goma to ai irin wannan kuma shi ma ba zai yi faɗa ba mm. gaskiya ba zai yi faɗa ba in yayi ya so kansa saboda ba da zuciya za ta yi girkin ba wuta ce dai za ta dafa girkin saboda haka ka kawo min girki karfe biyar ka ce kuma karfe shida da an sha ruwa za ka ci gaskiya ganganci ne kuma wasu mazan ma ko in ba sa son ma matar ta huta wato kajin ko su kawo da rai ko kuma a yanka a kofar gida a kawo miki ke za ki fige ga sauki dai ya samu za a fige miki a kasuwa a yanyanka kawai a kawo miki sai ke ki wanke ki zuba a tukunya to kin ga kuwa shi ma gaskiya in dai me yin wannan halin ne gaskiya ya san bai kyauta ba to malam bashir da kai namiji ne kai ne za ka warware mana wannan me isa wasu lokutan maza kuke yin haka wato abin da yake faruwa a wani lokacin sanda aka kawo wannan kajin a karfe biyar watakila sannan suka samu amma malam bashir bari eh, ka ji wani abu ka kawo wa mace kaza goma mm. nufin aidin namijin da misali a ce zai kawo wa yana da bukatar yawa lalle a yi sa a gama ya ci sa a wannan lokaci ya bukata yi sai a hakuri sai a tara gobe ba dole ne a ci ranar ba saboda gani nake yi antilami mutumin da yake da halin da zai iya siwa iyalinsa kaza guda goma aiko ba zai ce wai dole sai a lokacin ya samu kuɗinsu ba kuma sai a tara na'am sai a tara wa gobe marhaba Allahu ke ta roƙo gani, majiro roƙon mayin azumi da ka ba mu sa'adaɗin bin rabo da albarkar watan azumi. To an ta halima Malam Bashir ne eh na gwabza mishi Malam Abdullahi Malam Bashir Malam Bashir ci gaba dai. To yau me yara suka sani ne game da azumin watan Ramadan? Siddi. Me azumi me ka sani game da azumi? Azumi wata ibada ce wanda ake yi daga safe har dare mutum ba zai ci abinci ba sai an kira sallan magriba sannan mutum ya sa wani abu a bakinsa. Bayan nan kuma idan aka yi sallar isha ana zuwa wata sallah ana kiranta tarawih. Kana azumi? Eh. Me yasa kake azumi a matsayinka na yaro? saboda 'ya'yana na samu lada kuma azumi da wuya wata rana yana yin wuya wata rana baya yi sunana fatima ta taifil muzammil sana hanga azumi yana nufin ba za ka ci abinci ba tun daga lokacin asuba zuwa lokacin magariba azumi ibada ce kuma umarni ne daga allah ka san azumi? Eh. menene azumi mutum yana azumi baya karya azumin ka nawa kana azumi ka taɓa yi ka taɓa yi guda nawa kai guda uku guda uku ba ki san azumi ba kuma kin yi ha kin san azumi na hmm? san kun faɗa miki ki ce a tashe ki da asuba ki sahur ki ci abinci ki koma sai an jima da daddare ki karya da asuba sai a tashe ta mai sahur sai da magariba sai ka karya to ga mu menene azumi Tun da asuba ba za a ci komai ba har mangariba kuma in an je masallaci a tsaya a sham. To kai fa Muhammad me azumi me ake da azumi? Tun da asuba ka ka aji komai sai sai da mangariba kuma idan an je ana yin asham. Isan ga ma me ake da azumi? Ba za a ci komai ba sai da mangariba. Ai asham. Ramadan ne da mu ma um, mu ci abinci kuma kaɓa camera on Sarwa Kumani. I think that I'm um, thinking about who um, that are poor. Kuma, they need a benchi. Kuma, me, I love from a Jolly Kuma to Eid. Kuma, I love Eid because I'm um, not to any toys. Kuma, you do that, I should down. <laughs> Ramadan shine lokacin da ba a cin abinci kuma ba a shan komai daga lokacin asuba zuwa magriba. Mama Amina Kowal. Azumi shine bacin abinci da kuma yin sallah da kuma addu'a. A sunana Mustapha Aliyu. Ramadan na cikin 5 na Musulunci. Ramadan wata ce mai sarki. A watan Ramadan aka sauko da Alkur'ani. Da azumi ba a cin abinci daga fitowar rana har Maghrib. Azumi kwanaki talatin ne. A lokacin Ramadan musulmi ya kamata ya yawanta ibada. da sadaka da girki. Bismillah, bismillah, bismillah o Allah. Bai, cikin masu hausa nan har da jika Alhaji Kabiru fage. In gaya muku wace ce, in waɗi wace ce, to shi kenan, shi kenan. To yanzu kuma ga Malam Laula Alijibo na ƙasar jamhuriyar Nijar da ayanmu ta yau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الله Ubangiji سبحانه وتعالى ta'ala yana kiran masu imani a nan shi ne ya ce ya ku wanda kuka yi imani da Allah inna malhamu cewa ita giya wal siru da caca wal ansabu da kai wal azlamu da camfi rijisun min amali shaitan ƙazanta ce daga aiki na shaitan buhu la'allakum tuflihun to ku guje su la'alla za ku samu rabo wajen ubangiji a nan allah ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nuna mu cewa wa'innan abubuwa rijsun min amali shaitan dauda ne cikin wani aiki na shaiɗan da zai saka wasi-wasi da zai rika nuna ma cewa wannan hanya ce mai kyau alhali ba hanya ba ce mai kyau alhali hanya ce wanda za ta iya kai ka ga halaka shi yasa ubangiji bai ce ba fatrukuhu bai ce ba ku bar su sai ce buhu ku yi nisa da irin wannan abubuwan ku yi nisa da wannan abubuwan da na hana ku ku yi nisa da wannan abubuwan da na zana la'allakum tuflihun domin in kuka yi nisa da su rabon ubangiji na tare da ku shine za ku samu alkhairin duniya kuma za ku samu alkhairi na ranar tashin kyama eh, darasin da za mu ɗauka daga cikin wannan aya ubangiji ya nuna a cikin giya da caca da gumakai da camfi babu wani amfani a cikinsu to dauɗa ne daga aikin shaidan mutane su guje su allah ubangiji ya ce ku guje su bai ce ku bar su a in kun bar su ma ku guje su kenan ku guji zama da masu yin su ku guji zuwa gun duka wannan abubuwa da muka zana e, eh, nasiya da zamu ma jama'a a nan musamman ma matasa masu shaye-shaye shine cewa na farko kun shi ayar Allah da take hana wannan abu ta kirayi in dai kana da imani ka bari na biyu wannan abubuwa da suka zaman ruwan dare ga matasa cewa shaye-shaye da yin caca da sauransu e kiran da muke ma matasa da jama'a kuma gaba daya wannan kamar yadda muka waɗi dama ce allah ya ba mutane lokaci ne na azumi wanda in kai ƙoƙari da wannan damar da Allah ya bada kasaniya za ka tuba ga wannan ayyukan da muka zana kenan matasa wanda kai haƙuri wata guda ba ka yi shaye-shaye ba wanda kai haƙuri wata guda ba ka yi caca kenan wannan alama ce cewa kana iya hwasawa e, domin shi wannan abu ne wanda ubangiji ya kakkausa lafazi a kan shi kenan ya kamata eh, ka yi ƙoƙari ka gaggauta tuba eh, ka yi ƙoƙari ka san da cewa wannan abu zai ɓata duniyarka zai ɓata lahirarka domin bashi amfani a duniya bare kuma bashi ya yi wani amfani a lahira saboda cewa in kana wannan aiki baka da kima a idan mutane a duniya baka da kima a idan mala'iku haka zalika ba ka kima wajen ubangiji idan baka gaggauta batu ba ya kamata 'yan uwa matasa a yi ƙoƙari a yi addu'o'i na cewa na yi niyyar barin wannan allah ka taimake ni allah ka sa ina cikin wanda suka dace mu ma muna taya ku da addu'a allah ya taimaka ya sa a fasa wannan aiki To Malam Lawali Alijiba kenan na ƙasar jamhuriyar Nijar da wannan wato hili na ayan mu ta yau baki ɗaya da iyakacin shirin kenan sai kuma gobe war haka da watan kun anhwana da darusan da ke cikin wannan shiri namu yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da Mr. Keith Holmes wanda shine injiniyan mu a yau ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC sai gobe war haka da izinin Allah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.